bayan haka yan uwa musulmi da muka haɗu a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau uku ga wata ramadanin shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzan allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina sha biyar yau azumi nawa da kan uku ne ba yau sha biyar ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya iya wa kowa gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karatun alqur'ani tare da tafsirin ta a wannan bigire mai albarka wanda yau za mu tashi daga aya ta aya ta na aya ta hudu mai Allah ya ce.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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك نعم. كما أتم من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وبنجي ما لو كتنسركي يجي إذ قال يوسف لأبيه كتنا يا لنت يوسف يشهد بابنك يا أبتي يا بابانا إني رأيت أحد عشر كوكباً ni na ga taurari goma sha ɗaya wa shamsa tare da rana wal kamar da wata gaba ɗayansu ra'aitu humli sajidin na gansu suna sujada gare ni kala sai babansa ya ce da shi ya gunayya ya kai ɗanɗana la taku susu iyaka ala ikwatika wannan mafarki naka karka labarta shi da ɗan uwanka idan kai haka fa yaki dulaka kaidan sai su shirya maka makirci inna shaitana lil insani aduwwun mubin ba don komai ba sai don saboda shaitan wanda zai zaburar da su akan yin haka kuma ya jagorance su zuwa ga yin hakan shi mai nuna adawa ne mai bayyanawa akan ɗan adam wa kadhalika ka rabbuk kuma kamar yadda kaga wannan mafarki kamar haka ne abin da ke cikinsa yake nuna cewa ka zai zaɓe ka ya fifita ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith kuma Allah zai sanashe ka daga ilimin fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alai? kamar haka kuma ubangiji zai cika ni'imarsa a kanka wa ala ali kuma ya cika ni'imarsa akan iyalan Yakubu. kama atammaha ala abawayka min qabl kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa irin wannan akan iyayenka tun a baya Ibrahim wa Ishaq da kakanka Ibrahim da kakanka na kusa Ishaq inna rabbaka alimul hakim hakika ubangijinka masani ne ga dukkan komi kuma mai hikima a cikin dukkan al'amuransa daga wannan gaba ne ubangiji maɗaukacin sarki ya fara bayar da labari wanda shine jigon wannan sura akan annabi yusufu ya akubu alaihi salam Allah ya fara da cewa iz kala yusuf wannan iz din nan fi mahallin nasb ne ala takadirinsa abinda da ya sa ya zama mansu fi'ili ne wanda ake kaddara shi bi mana uzkur iz ko kuma uzkur hina shine ma'anar iz din a larabci an saba da irin wannan sai a goge abinda ya zama matashiyar magana saboda duk wanda yake da azanci na zance ya san wannan maganar akwai kaddara ta amma ba sai an faɗa ba wa hadu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qaddani fa zaidun istughniya anhu id'uni idan an ce ina wane misali ana tambayar wane ina wane sai ka ce dan baya da lafiya haka sai ka ce tunda an ce wane a da ba sai ka ce wane bai da lafiya ba ai wanda ya iya azancin zance ba sai ya sake faɗan sunan ba shine malam wa fi jawabi kai fa zaidin kuldani don haka da Allah ya ce iz yayin da kamar yayin da ka tuna yayin da ko ka ambaci lokacin da aka yi abu kaza ana fara labari da irin wannan salon wannan yana daga cikin azanci na balagar alkur'ani Kala yusuf li abi lokacin da yusuf ya ce da babansa yusuf daga nan da aka fara jin wannan suna suna ne daga yaren ibraniyanci wanda shine iya yaren iyayensa asalin suka ce ma'anan yusuf suna ne wanda mahaifiyar rahil ita ta sa ta rada wannan sunan bayan amincewar mahaifinsa saboda ita ta dade ba ta haihu ba ‘yar uwarta kishiyarta ta haifi duka ƴaƴanta ita kuma tana jira Allah bai bata ba sai a ƙarshe Allah ya bata kuma sai bata yaron da duk ya sha kan dukkan ƴaƴan da waccan ta haifa waccan ta haifi yara goma ita kuma ba ta haifi ko ɗaya ba tana ta hakuri to lokacin da Allah ya tashi bata sai bata naka ya fi jan hankali da kuma wato kwarjini da bajinta da kuma farin jinin da kowa ke so ya ɗauke shi ko ya gan shi sama da dukkan ƴaƴa goma da waccan ta haifa shi yasa ta sa masa suna abinda Allah ya bar nake neman ƙari suka ce ma'anan Yusuf kenan sun ce asali ma'anarsa shine kamar ma'anan Yazid a larabci bi ma'ana wanda nake fatan ma Allah ya tsara min bayansa waɗansu kuma suka ce sunan asalinsa mu'arrab ne suka ce asalinsa daga asaf ne saboda wahalar da annabi yusuf ya sha nawa wahalhalu da ya ce ya asafa ala yusuf don haka ma'anarsa yusuf don haka wannan wawun din an yi ibdalin wannan hamza din ne ya ta zama wawun amma asalinsa daga asaf ne sai aka ce yusuf to amma sai aka mai da shi da wato ake ce masa yusuf to amma zancen da ya zirin jaya ne suna ne ba asali na larabci ba kamar yadda yaqub da ishaq da ibrahim dukkan su ba asalin sunaye ne na larabci ba sunaye ne da yaren ibraniyanci Allah ya ce lokacin da Yusuf ya ce da babansa wane ne babansa shine Yaqub wanda zamu ji sunansa a nan gaba kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq ay wa kadhalika yajtabika rabbuka ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى Ali يعقوب to shi yaqub din shine baban to shine Allah yace lokacin da yazo yana zance da babansa yace da babansa ya abati ya babana za ku rika yawan ganin ya abati a cikin alqur'ani ko annabi ibrahim ya zace babansa ya abati ya abati ya abati ya abati shine ya babana asalinsa a larabci ya abi wannan ya din ita ce take nuna nisbar ka jingina zuwa ga kanka to amma larabawa sai suka ga ya abi ya mutu ƙauyanci gara a cire wannan ya din sai a kawo ta'ut ta'anis sai a aro kisirar da allati tunasibul ya wanda ita ce na abi din sai aka sa mata tunda ba'u din ita tana da fata sai ka ce ya abati amma ba ya abati ba ya babana shine ma'anar ya abati an gane ko kuma galibin laraba haka suke kira amma akwai waɗansu laraba da suke ce ya abata saboda asalinsa ya abata sai suka yi hadafin alifin sai zama ta shi ta a kira'a ta jumhur ya abati amma kira'ar ibnu amir da kira'ar abu ja'far su ya abata suke karanta kuma kira'a ce sabita daga cikin kira'o'in alkur'ani an fahimta ce masa ya abati inni ra'aitu ahada ashara in inni ra'aitu ni na gani rubiya ko kuma a ruyatu ita ce daga ita ce ake cire fi'ilinta ra'a yara an gane ko ru'yatan ko kuma rubiya idan ya zama na an gani ne da ido wannan gululun ido to duka ana ce yara ru'yatan ko kuma ra'ayan yara ru'yatan amma idan ya zama gani ne irin na cikin bacci sai a ce yara ru'ya idan kuma ya gani ne a cikin kwakwalwarsa ba a cikin bacci ba ko ba da ido ba sai a ce yara ra'ayan amma dukkan sa ɗaya ne shi yasa ce ni ra'aitu to da ra'aitu na ka gani a cikin bacci da ra'aitu na ka gani idan an ce me ra'ayinka abu kaza sai kace ina ganin kaza ai ba da ido ka gani ba da kuma ra'aitu na ka gani a ido duka ra'aitu ne amma in aka kare ta maganar context din shi zai sa ka gane wani irin gani ake nufi ana fahimta rashin fahimtar wannan yasa waɗansu suke samun cin karo tsakanin nana aisha Allah ya ƙara yarda gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kuma duk wanda ya ce ya ga Allah ya yi wa Allah karya kuma ya yi wa manzan Allah karya. shi kuma Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wanda bai gane wannan ba sai dauka ɗauka akwai cin karo tsakanin manganun sahabbai ba cin karo tsakanin su ita ta ce bai gan shi ba wani irin gani gani na gululun ido don Allah madaukakin sarki ya ce la tudrikuhu al absa shi kuma Abdullahi bin Abbas yana nufi ya gan shi gani na mafarki ko kuma gani na zuciya shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da power da zai iya wannan ana fahimta irin sa ne irin ganin da Abdullahi bin Abbas ya ce ya gani ita kuma ganin da ta kore ganin ido ne amma duka ana ce yara ana fahimta kuma ana ce ara duka a fi'ilinsa yana nuna cewa gani kamar kai ne idan na ce maka me ka gani sai mutum ya tsaya yi kamar yaya me awa yi kaga da ido ya gani in an ce me ka gani jiya a cikin mafarki kaga ganin daban ba da ido wannan aka gani ba don lokacin idon yana da kuma in yace ya gani zaka gaskata ha kuma idan ka ce ina so in yi abu kaza wa wane me ka gani kaga wannan ba ganin ido ne ba kuma a bacci aka yi ba gani na ne na kwakwalwa da hankali da tunani ana fahimta to wannan da yake inni ra'aitu ni na gani wani irin gani ne daga cikin waɗannan guda uku gani na cikin bacci shi yasa ba sai ya ce na gani a bacci ba kamar yadda kakansa annabi ibrahim ya ce inni ra'aitu fil manami anni azbahuka inni ara fil manami kaga shi nan ya faɗa ya ce a bacci amma nan ba sai ya faɗa ba siyaƙin kontekstin zai sa ka gane wani irin gani ne ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ni na ga taurari guda goma sha ɗaya alkaukab shine annabi kun san taurari ko ce na ga taurari guda sha ɗaya wa shamsa wal kamar kuma na ga rana da wata wannan ahada ashara kaukaban taurari guda goma sha ɗaya wannan kira'a ce ta jimhur haka suke karantawa amma ƙira'ar abu ja'far shi yana yin sukunin ainihin ɗin, saboda shi yana gani fata sun yawa ahada ashara ta sun yawa sai ya daure ainihin a tsakiya sai zama ahada shara kaukaban ana fahimta amma duka ma'anar guda ɗaya ce wal kama kuma na ga rana da wata me yasa ya fara faɗan taurari kafin daga baya ya faɗi rana da wata wanne ne babba aida ya kamata ce in nira aitul shamsa wal kamara wa ahada ashara kaukaban haka ne to me yasa ya fara da karara kafin manya suka ce saboda yana daga cikin azanci na zance ka bar babban sai daga baya ka faɗe shi man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala a an ce wa mala'ikati su waye mala'ikati mala'ikunka ba wa jibrila su menene wa mikala su kuma ba duk mala'iku ne amma sai a bar babban sai daga baya fa inna allaha aduwwul lil kafirin an fahimta shi yake wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin na gansu suna sujada gare ni ra'aituhum na gansu kun san hum ai damiri ne na abu mai hankali idan da a asalin larabci kake magana idan na gama gari bai kamata ka ce ra'aituhum ba zai ka ce me ra'aituha li sajidatin ana fahimta da ranar da watar da taurarin duka akwai mai hankali a cikinsu kaga bai kamata ka ce su kana nufi irin abin da ake amfani da masu hankali ba duk da cewa a hausa ba dole ka fahimci wannan ba don duka su ne <laughs> ana fahimta alimamu shaukani a cikin fatul kadir ya ce dalilin da ya sa haka shine allah maɗaukakin sarki yana nuna tun da shi da ya zo cewa ya ci ya gansu sun yi sujada yanzu tauraro yana sujada ne ai ba ka ganin alamar sujada ba ka iya fahimtar irinta haka ne rana da wata kaga dukkan waɗannan a ce na gansu suna mun sujada sun yi aiki ne irin na mai hankali don tun da aikinsu sifa ce irin ta mai hankali sai ya ba su zamiri irin na mai hankali ana fahimta shi yasa ke ra'aituhum li sajidin qala sai babansa ya amsa masa da cewa wannan shine mafarkin da kai inda haka ne la ta kusu yaka. wannan mafarkin naka karka labarta shi jera faɗi ma'anar al ko ru'yaka nan kuma mun ji akan wannan shi yake nuna maka magana inni ra'aitu ahada ashara ahada ashara kaga asalin masdar dinsa zai zama maka ru'iya kenan shi yasa yake la taqsus ru'yaka inda a ce gani na tunani ne sai ce la taqsus ra'yaka inda kuma na gani na ido ne sai ce la taqsus ru'yaka amma da yake ana magana akan gani na cikin mafarki sai ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika akan yan uwanka kar ka ba su labarin wannan mafarkin fayakidu laka kaida fayakidu laka kaida ai fayamkuru laka makran ko kuma fayudabbiru laka makida sai su shirya maka wata makida sai su shirya maka wani sharri da yake da shi kada ka ba su labarin mafarkin ya fassara masa mafarkin ne Ya fassara masa bai ce kar ya gaya musu to in ya gaya musu za su gane ma'anar ne wannan ya nuna asali dama suna da gado na gidan annabta na iya fassarar mafarki ta yiwu daga sun ji su gane ma'anar shine yanzu yaro da bai kai kwakwalwarsa ta fara ja ya gaji gidan ya iya fassara mafarki ba sai ce amma waɗannan yayin naka suna ji za su gane ni na tabbatar sai an jima zan gaya maka amma a yanzu kan karka yadda ka gaya musu wannan babban labari ana fahimta shi yasa ya hana shi kar ya gaya musu ba wai dan in ya gaya musu kawai labari ya nuna cewa ba jahilai bane sayakidu dulaka kaida ai sun san kakansu na can annabi ne haka ne kakansu na kusa annabi ne ga babansu annabi yanzu a cikin su ana tsammani wani zai yi gado waye zai gado ba a sani ba wani yaro ya taso daga baya an ga hankalin baban ya koma kansa kar fa ya zama shine sai gashi ya zo ya mafarki ya fassara kansa kaga magana ta ɓaci kenan shi yasa yake to kar ka yadda ka faɗa fa yakidu laka kaidan sai su shirya maka wani makirki to kai ka ce kamar annabi yusuf ya yi tambaya yace ha ba ba ba ɗan uwan nawa su ne za ka ce za su iya mun bakin ciki su ne za su iya shirya mun makirci yan uwana ne fa suna so na fa sai baba ya ce masa ayya inna shaytana ai ba su nake ji ba shedan nake ji ana fahimta lallai shedan ga ɗan adam mai adawa ne kuma mai bayyana adawarsa Daka kada ka taimaki a akan yan uwanka kar ma ka ba su labari balle ɗin ya samu ƙofar da zai sa su su shirya sharrin ana fahimta yana nuna cewa shedan yana iya shiga tsakanin kowa kuma yana iya shiga kowane gida tunda har zai iya shiga gidan annabawa shi ta ce masa inna shaytana lil insan in dai dan adam ne kowane dan adam ne haka kuma lokacin da shedan ya fara aikinsa na tsiyama akan wa ya fara akan gama garin mutane ko akan annabi ya fara akan annabi ya fara annabi adam alaihi salam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min ta fatashqa a karshe yayi nasara ko bai yi ba yayi kama akraja abawaykum min aljanna haka da karfi da yaji sai da ya kori annabi adamu da matarsa daga aljanna to shi yasa yake lallai mun gaji cewa in mun zo mu gaya wa ƴaƴan mu cewa su kula da shedan saboda shedan shine tun a baya ya fitar da babanmu annabi adamu daga aljanna kuma kullum kokarinsa shine ya fatar da mu da mu da zuriyar ana fahimta ko inna shaytana lil insani aduwwun mubin wa kadhalika yace mata kamar yadda ka ga wannan mafarkin nan ya ta bi ka rabbuk sunanka ya fito ubangiji zai zaɓe ka bi ma'ana ya taruka wa ya tsafik Allah zai fifita ka zai zaɓe ka zai ɗaukaka ka ya ta bi ka rabbu wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith kuma Allah zai baka ilimi na sanin fassarar mafarkai saboda gado ne na gidan annabawa sanin fassarar mafarkai wannan mafarkin da yanzu kake gaya mu Allah zai baka ilimin da kai kuma zaka zo kana fassara wa wasu shi a yanzu kaga bai san fassarar ba saboda kokolonsa bata riga ta yi kwari ba kuma bai riga ya zama walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma kaga ilimin da riga ya zo ba yanzu ana hanya ne shi yasa yake da shi daga baya sunanka zai fito darajar ka zaka ɗaukaka kuma Allah zai fifita ka kuma Allah zai zaɓe ka zaka zama wani tauraro a duniya wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith zai san maka ilimi na daga ta'wilul ahadith wannan ya nuna cewa duk ilimin da Allah zai ba mutum ba zai ba shi gaba ɗaya ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim shi yasa ke min ta'wilil ahadith wani za a san maka ba za ka taba iya kurewa ba ta'wilul ahadith shine ta'biru ru'a wato yin fassarar mafarkai ta'wil asalin ma'anarsa shine irja'u shay'i ila aslihi ko kuma ila dalilihi ka mayar da abu zuwa asalin yadda za a gane hujjarsa shine ma'anar ta'wil al-ahadith kuma jam'i ne na al-hadith al-hadith kuma ko dai ya zama ma'anahu ash-shay'ul hadith ko kuma ma'anahu al-khabaru alladhi yutahaddathu bi to duka biyu in ya zama ta'wilul akhbar allati yukhbaru biha sai zama li anna sahiba الرؤيا يريد أن يقص الرؤيا ويريد أن يخبر غيره بما رأى في منامه في معنى الأحاديث جلت لنا حديث بمعنى ما يتحدث به إنه معنى الحادث في زمان لأن الرؤيا من الشيء الحادث لأنه يحدثك عن شيء يحدث كنا قال ما مقوى شنو يعلمك زي سنردك من تأويل الأحاديث دقاء tawilin labarai ma'anarsa ne fassarar mafarkai wannan ka yafi fito kowa ya gane so wa yutimmu ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imarsa akan ka Allah zai cika ni'imarsa akan ka kenan yanzu ni'imar ba ta gama cika ba akwai ni'imar da in ta kai kololuwa ita ce wadda Allah baya taɓa yin ni'ima sama da ita ita ce ni'imar ne annabta bi ma'ana kai ne Allah zai zaɓa ka zama annabi Allah zai cika maka kama maha ala ka min qabl kamar irin yadda Allah ya cika irin wannan ni'ima a kan iyayenka a baya yace ka min qabl iyayenka a baya yana nufi uba da wani uban sai ce Ibrahima da Ishaq a shi babansa guda nawa ne kam wani baban da ya zai shi ya kuma ya ce babanninka guda biyu dawa da Ibrahim da ishaq wannan don ya nuna a musulunci kaka ma uba ne a musulunci ba wasan kaka a gargajiyanci da abin nan shine akwai wasan kaka idan ya sake ya yarda ku yi wasan kana iya yi amma in ya dake karkai kuma yadda uba zai iya umarninka ya umarce ka kuma dole ka yi biyayya haka kaka ma iya umarce ka dole ka yi biyayya saboda Allah ya kira shi uba yace kama atammaha ala abawaita min qablu ibrahim wa isa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa anabnu abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib abdul muttalib shi ya haife shi abdul muttalib ma haifi waye abdullahi abdullahi kuma ya haife shi don haka a musulunci babanka da baban babanka da baban baban babanka duka babanka ne ana fahimta ko kama atamaha ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka matsani ne ga dukkan komi hakim kuma mai hikima ne a cikin dukkan abin da yake zartarwa duk abin da Allah yake zartarwa min al'umuri kauniyati wa shar'iyya na daga al'amuransa ko umarninsa akan al'amari na gudanar da duniya da kuma umarninsa na addini duka akwai hikima a ciki Allah baya taɓa yin wani abu daga baya a gane cewa an kwafta amma kowaye a duniya in yayi abu wata rana sai yayi da na sani har annabawa sukan yi abu sai ka da na sani da ba haka nayi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zaka ji wata rana ya ce lawistadbartu fi amri mastakbaltu inda na gane da ba haka nayi ba amma Allah bai taɓa yin haka ba tabarakallahu rabbul alamin shi Allah duk abin da ya hakimi a cikin hikima yake yi kuma duk duk abin da kaga ya ajiye dama ba inda ya dace a ajiye shi sai a wurin in kana so ka gane yadda ubangiji madaukakin sarki ya sa ka dubi kanka wa fi khalqikum ka dubi yadda kake wa ma yabutsu min dabbatin ayat ka dubi yadda Allah ya halicce ka kawai wa bi anfusikum afala tubsirun Allah ce ku dubi kanku mana lokacin da Allah ya fara halittar annabi Adam da an taba yin wani wata halitta ne bai kama da wannan Allah ya koya akwai samfuri da da Allah ya ga irinsa sai ya kofi irinsa ya yi to bayan ya yi kuma sau ne ya annabi adam sau ɗaya ya yi fa'iza sawaituhu wa fasu fihi ruɗi shi yi kayansa yana gamawa kuma haka yi rinka yin ɗan adam irinsa har zuwa yau an taɓa samun wanda zai ci gyaran Allah ya ce ka da kunnen nan ba nan yake bana an sa a baya kaga ba za ka gano ba wani kuma zai ce shi kunne ma kamar bai da wani kyau bai da to a cire kunnen a ganka a haka kaga yadda zaka zama sannan wani zai ce ai waɗansu dabbobin idonsu yana kallon treatment a yana kallon ƙasa kai na kai yana kallon haka kuma ba ka iya kalli bayan sai dai in ka waiwaya to ko da a sa ka wani mana ta nan bayan sai ka rika ganye don Allah za ka yi kyau duk abin da Allah ya ajiye haka za ka ga ya yi daidai duk da cewa sau ɗaya ya yi ba kuma bai taɓa ganin an yi ba kuma yayin nan shine final ba kuma za a taɓa samun inda za a ci gyaransa ba shi yasa Allah ya zama hakim alim kuma da gani zaka ga akwai ilimi a cikin duk abin da Allah ya yi sun Allahi lazi atkana kulla shay duk abin da Allah ya yi ya kyautata shi zuwa makuran da ba za a taba samun cin gyara ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawu ana fahimta ko wannan takaice shine tafsirin waɗannan ayoyi menene za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka fassara akwai fa'idoji ga guda goma sha biyar daga ciki na ɗaya shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe so gaskiya ne ashe so gaskiya ne yanzu annabi yaqubu alaihi salam adili ne ko ba adili ba yana da 'ya'yan nan ɗaya biyu yayi har guda goma daga baya ya samu wani amma kuma haka kawai Allah ya sa ya fi sonsa akan dukkan sauran goma ya san yadda aka ya fara haka shi ba bai sani ba ashe asali so Allah ke kimsa shi a cikin zuciya mutum baya iya gane yadda girman so yake sai in ya ji yana so din ne sai ya iya auna ashe haka dai girman so yanda yake amma ba iya auna shi babu wani babu wata na'ura da ake ajiye geji a gane cewa so yanzu ya kai 60% ko 70% kowane yasa musamman kuma ma sirrin da yake tsakanin iyaye da ‘ya'yansu ya Allah ya cikin wannan sirri kamar ki kawai Allah ne tsari wa walidin wa ma walada ka bar da uba Allah kawai shi ya san mene ne musamman kuma ma idan mutum yana da wani abu sai ga ɗan nan nasa wani shi yake so ya gaji abun kai abu na biyu ka'ida ta biyu ita ce waɗannan ayoyi suna nuna mana ladabi na ɗaya a gaban iyayen ɗaya daga cikin ladabi na ɗa a wurin mahaifinsa shi ne duk abin da ya safe shi ya fara gaya wa mahaifinsa kafin ya gawo kowa duk yaro mai ladabi ba zai je ya shiga wani abu sai dai mahaifinsa ya ji labari ba ko kuma yanzu yana ba shi labari cewa na yi kaza sai dai ce baba ga abu kaza me ka gani shi yasa yana ɗauko mafarkin ta ya gaya wa baban bai ce wa baban na gaya musu don haka me ka gani a'a ya zo ne yana ba shi labari shi kuma ya ce masa to ga yadda za a yi tun farko karka gaya wa kowa da gani karka sake gaya wa kowa wanda yana daga cikin ladabi na musulunci mahaifinka ya zama yana daga cikin wanda zai fara jin al'amarinka shi duk wanda Allah ya bashi uba to Allah ya masa babban gata idan baka gane amfanin mahaifinka ba to lallai ka yi kokari a nan surar ka gane yanzu amfanin mahaifinka akan dukkan al'amarinka ka fara shawari da mahaifinka sannan kuma ka san irin maganar da za ka yi wa mahaifinka yana zuwa ya abaci inni ra'aitu ahada ashara kaukaban suka ce yana daga cikin ladabi na zance in ka zo magana da babba ka je straight to the point ba maganar kame-kame saboda shi yana da hankalin da kana fara kame-kame ma zai gane ina zaka je don ka ba zai ka bata lokaci ba kana zuwa ka faɗi magana kana fara dungu zai gane ba ka da gaskiya ne ana fahimta ya abaci sai in nira ra'aitu ya gama gaya masa maganar a takaice shi kuma baban da maganar yaron da ya zo bayar da wato labari da maganar baban da ya zo analysis wane ne ya fi tsayi na baban ya fi tsayi za ka naka kawai ka faɗa duk wani dogon analysis za ka yi baban ya sani saboda ya fi ka basira ya fi ka shekaru ya fi ka sanin jiya da yau kuma ya fi ka sanin ka domin ya san ka tun baka san kai waye kai ba ana fahimta ko yana daga ci abin da muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi shine cewa wato ashe wato mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabawa suka gani a cikin mafarki gaskiya ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana dangane da kakansa da ya zo mafarki ya ce masa yana cewa ɗansa na gani a mafarki na cewa ina yanka ka ɗan da ya zo kawai ya ce masa ka yi abin da ake umarninka kai yanzu in kai mafarki sai a ce umarni ake yi a ma shi daga mafarki kawai ce jika abin da ake ka saboda su mafarkin su gaskiya ne ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato ba kowa ake gaya wa mafarki ba za mu zo mu ji a nan gaba idan kai mafarki mutumin da ya fi kowa tsada a wurin kashi za a gaya masa mafarki mutumin da ka san ya fi kowa girma a wurinka shi ake ja masa mafarki saboda mafarki asalin private din rayuwarka ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke kunshe da most confidential secret na rayuwarka saboda baka san me yake ciki ba baka mutumin da ya fi kowa girma a wurinka shi zaka gaya masa kowane labari kana iya gaya wani amma banda mafarki sai wanda ya fi kowa muhimmanci shi yasa ya je gaya wa babansa saboda babansa ya fi shi don babansa annabi ne ana fahimta fa'ida ta gaba shi ne muna fahimta a cikin wannan ashe mafarki na gaskiya baiwa ne ba kowa ne ke iya mafarki mai kyau ba ka yi mafarki irin wanda zai zo ya zama wani labari ba kowa yake da irin wannan ba ko a cikin mutane za ga waɗansu Allah musu baiwa idan suka ga mafarki sai ka ga daga bayan mafarkin ya zo ya tabbata sannan in ya ga idan ya ga mafarki sai ya fara tunanin to akan wa za ta fada kuma yaushe zai faru saboda ya san in ya ga irin shi to galibi zai zama gaskiya don haka baiwa ce yin mafarki na gaskiya mafarki mai kyau shi yasa annabi wato Yusuf da ya irin wannan ya ga babansa babansa kuma ya sauri ya amsa shi masa karka gawa kowa ashe baiwa ce ta musamman abu na gaba shine su annabawa ashe yanda su yake farawa yadda ake fara gane za su zama annabawa galibi ta hanyar mafarki ake fara nuna musu shi sa anan annabi yusuf daga nan ne ya ji cewa ya ji tabi rabbuka daga nan ya fara jin cewa zai zama annabi ta hanyar ne mafarki haka annabi musallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin hadisi cewa awwala ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi ru'ya as sadiqah annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara gani na wahayi shine mafarkin gaskiya sai ya mafarki sai ga yanda yayi gani haka abin zai faru haka ya rika yi ya rinka gaya wa mutane daga baya sai da aka masa wahayi sai ya zama shi ma ya zama daidai da kamar irin abin da yake gani a mafarki tun da kai kaɗan ka gani a mafarki ai ba wanda yake tare da kai kuma ka faɗa a gaskata to lokacin da mala'ika zai zai maka wahayi a matsayin ka na annabi shi ma ba kowa haka zaka zo ka faɗa a gaskata to kamar yadda mafarki ya fara haka kuma annabta ita ma take farawa fa'ida ta gaba ita ce ashe Allah maɗaukacin sarki yana iya yin albishin wa bawansa kuma ya nuna masa alamar wani abu da zai bashi mai kyau ta hanyar mafarki ta yi kai wani mafarki ka ka dauka ba komi bane tun kana karami ko kana matashi ashe wani babban abu ne sai abun ya zo sai ka zo ka ga ikon Allah kamar abin da na gani a mafarki zaka ga wani lokaci wani abu zai faru a rayuwa ku gwada ko ka ga wani ko ka ganka a wani yanayi sai kai ta kamar da na ga wannan abun fa ka taba gani a mafarki ne sai ga kamar da an taba yin wannan abun yanzu ana maimaitawa ne to mafarki yana da irin wannan shi yake sa ka rika bai wa mafarki muhimmanci musamman in dai mafarki ya shiga cikin categories da za mu yi bayani a gaba na alru'ya a saliha to ka rinka ba su muhimmanci zaka iya ma ka dauki dayarin ka rinka rubutawa kana ajiyewa saboda wani abun zaka samu yana bayar da wani babban labari ne wanda kai baka sani ba kai banza da shi sai kuma ka ga gara bata ta wuce ka fa'ida ta gaba ita ce waɗannan yan uwa na annabi yusuf duk da cewa sun zama masu babban kuskure kamar yadda za mu ji a nan gaba kuma har baban ya ce fa dula laka kaida dan su shirya maka makirci amma ba sun yi kyakkyawan karshe sun yi kyakkyawan karshe shi yasa Allah ya kira su da suna taurari inni ra'aitu ahada ashara kaukaban tauraro abu mai daraja ne kuma mai daraja ba ashe karshen ake dubawa ta mutum ya kurakure da yawa amma karshen ake dubawa sun yi kyakkyawan karshe fa'ida ta gaba ita ce ashe yaro idan ya zo baka labari karka kore shi idan yaro ya zo gaya maka labari musamman kuma labari na mafarki ka tsaya ka saurare shi idan ka gane cewa mafarki ne na shirme shi kenan sai ka ce mishi karka damu in ya gaya maka wani abu na tsoro ne sai ka karfafi gwiwarsa amma in ka ji wani abu ne da ke da alaka da irin wannan wanda akwai wani abu a dunkule wanda shi bai gane ba ta yi kai ma baka gane ba to ka taya shi addu'a Allah ya sa ta zama alheri saboda baka sani ba ta yi babban alheri ne in babban alheri ne kuma zai fara mora kai za ka fara mora saboda haka in yaro ya zo da wani abu shi yasa da ya zo ya ce ya abaci kaza kaza sai baban ya saurare shi yana gama kuma ya masa bayani akan me ya kamata ya yi akwai uban da ba ruwansa duk yaro yana zuwa yana kawo abu tashi ban wuri ni ba na son wannan magana Shiridi ta kawai irin naku na yara a ba a yin haka ana fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mu koya wa kanmu ɗabi'a irin ta annabawa ta yin wa yara tarbiyya ta aƙida duk abin da ya ga maka ka ce Allah a dogara ga Allah koma ga Allah shi yasa yana gaya mata cewa kadhalika tabika rabbuka yace ubangiji ne zai mana bai ce masa kai mafarkin kai ka haɗu kai kaza sai ya nuna mata shi wani abu bane a'a ya nuna masa ubangiji ne mai komi duk abin da za ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ka nuna musu su ji tsoron Allah ka nuna musu girman Allah ana fahimta kar ka nuna musu girman kanka ballanta na girman kansu sannan yana da kyau fa'ida ta goma sha ɗaya mu rinka nuna wa yara tun suna ƙanana haɗari shaidan yaro tun ya tashi rinka ji ya tsani shaidan baya son jin wannan sunan kuma duk wani mummuna a ce shaidan ne a madadin mu rinka nuna wa yaro jiji a ce na jin tsoron jiji kuma ba jiji ka rinka ce mata shedan kuna fahimtar wannan shi yasa ya ce masa inna shaytana lil insani az saboda ya ji mamaki dan uwan na wato ce shaytan zai iya raba ka da waɗannan yan uwan naka ba ka duk sharri ka jingina wa shaytan alheri kuma ka jingina wa wa ubangiji sai ya ce yajtabi ka rabbuka amma wajen raba shi da yan uwansa kuma yace shaytan shi yasa shi da kansa bayan ya girma don ya koya a wurin baban yace min ba da an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati fa'ida ta sha biyu ita ce wato shedan yana da bala'in haɗari wallahi shedan yana da mummunan haɗari a cikin gidajenmu shedan zai iya maka abin da baka taɓa tsammani kuma in ya tashi baya zuwa da kansa zai biyo ta wanda baka tsammani shi Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ta yi a cikin matanka ko a cikin ƴaƴanka a samu abokin gabanka waye zai sa su yi wannan aikin shedan yanzu in ba shedan ba don Allah ka sha wahala ka haifi yaro kuma ɗan ya zama abokin gabanka ko ya zama sanadiyar barin ka duniya ko ya zama sanadiyar kau da kai akan mulki don shi ya hau wa zai sa shi wannan shaitan ko matarka da babu dangin uwa balle na uba ka ganta a bariki ka zo tana ta cin abincin gidanka kyauta tana ta moran gidanka sama da yadda kai kake mora amma ta zama tana so ta ga bayan ka in ba dan bawa zai maka wannan siyar ya zo maka ta inda baka tsammani akwai mutumin da ya kamata a duniya ya maka amana saboda matarka duk danginka in ya ci arzikinka dama tare kuka tashi kuma sun san lokacin da aka wahala aka samu amma matarka ta san wahalan ne sannan duk danginka ba wanda zai ci arzikinka kamar matarka kana gina gidanka ba zai fara shiga matarka Kana dangi da tennis kuma in ka faɗi ka mutu a ɗauki ɗaya bisa hudun dukiyarka a bata ba dangi ba komi to amma in shedan ya tashi sai ya biyo maka taurin matar ita take neman haɗa baki da wasu akan yadda za a ga bayanka ko a cutar da kai musamman in kana da mulki ko kana da dukiya to kaga shaitan in zai iya yayi haka a gidajen annabawa wallahi mu ji tsoron shaidan akan gidajen mu shi yasa in kai gida ka rika yawan karanta suratul baqara a rika yawan yin abin da zai sa shaidan ya bar gidan saboda in ba haka ba wallahi in shaidan ya zo ya kaka gida a gidanka wallahi sai ya kore ka a gidan Allah raba mu da sharrin shaidan fa'ida ta sha hudu ita ce ashe kaddara ba a iya guduwa mata duk da cewa annabi yaqub yayi kokari ya gudu wa kaddara ya ce mata fa yakidu laka kaida ina jin tsoron za a maka kaidi an yi ko ba a yi ba Allah sarki ashe duk yadda kai baka iya ganin gaibi baka kuma za ka yi iya kokarin ka annabi yaqub yayi kokari akan ƴaƴansa duka su kansu ƴaƴan da zai garin misra ya musu can gaba za mu je la ta dukulu min babin wahidin wa dukulu min abwabin mutafarriqa duk yana kokarin tsare su amma shi da kansa ya ce wa ma ughni ankum min allahi min shay ba zan iya hana Allah yin aikin sa ba in ya tashi a kanku yana son ƴaƴansa yana kokarin ya kare su Allah kuma in ya tashi aikin sa ba wanda isa ya hana shi Ke sa kaddara ta riga fata in ji bahaushe fa'ida ta sha hudu yana nuna cewa ashe duk lokacin da za a samu nasara akan wani abu to dole sai ya zama da jarabawa a ciki baban ya ce masa wannan mafarkin ya nuna ya ci tabi ka rabbuka sai Allah ya ɗaga ka amma ya ce masa kuma mafarki dole ka kaida za a iya samu a sha wahala wahalar za ta hana a samu cimma burin ya ci tabi ka rabbuka amma ya san da cewa kowane daɗi galibi yakan zo da wahala amma ba a so wahalar ba ana ƙoƙari a kauce wa wahalar amma ba dole bane a samu a kauce ba dole bane a samu nasara fa'ida ta gaba ita ce ashe duk yadda wato jarabawa ko wahalhalun duniya suka taru akan mutum wannan ba zai taba iya hana shi cin nasara ba Tara da sassaka ba sa hana gamji doko kuma zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ko ana shahu wallahi sai yayi tara ya ce da shi in ka gaya musu wannan mafarki za su maka kaidi kaidin nan kuma yana iya farawa tun daga ƙasa har zuwa Tun da a ciki ma wani har ya ce uktulu yusufa za mu je a gaba kuma wani ya san za a iya haka saboda shaidan ne zai iya haka amma duk da wannan kuma ya sani da cewa wa kazalika yadda ka ji wannan ya ji tabi ka rabbuka wallahi sai ubangiji ya zaɓe ka wannan ya nuna cewa jarabawa duk yadda ta same ka ka yi haƙuri ka jure akwai nasara a gabanta wannan kuma yana nuna mana fa'ida ta ƙarshe a nan cewa galibin wanda zai zama wani to sai ya sha wahalar da har ka tausaya matsa cewa wannan ba irinsu ne ake taba tunanin za su zama wani ba sai Allah ya sa ya fito from nowhere sai kaga Allah ya sa shi ya zama daga no one ya zama daga nobody ya zama everybody haka Allah yake yin al'amarinsa fa atahumullahu min haythu lam yahtasib galibin annabawa da haka suka fara yanzu annabi Yusuf alaihi salam kaga nan da an fara da gata da jin daɗi amma da yake zai zama wani sai aka cire shi a gidan ya je ya sha wahala su sauran waɗanda za su ji daɗin za su zama wani za ka karka yadda da sakalcin gidan babanka wasu daga cikinku suna matukar so su ga babansu ya saka musu komi ni baba ya yi kaza ni gashi ban gana ba eh inuwar giginya haka suke cewa wallahi bari ga muku da gaske idan kana so ɗanka ya zama wani to ka yadda ka sakalta shi da abin da kake da shi na daga zahirin abin duniya ka koya masa yadda zai je nema da kansa kuma ka koya masa gwagwarmaya ta rayuwa amma ɗanka ya zama duk abin da ya tambaya ka bashi wallahi baka gane sirrin yadda Allah yake daga mutane ba in kana so ɗanka ya zama wani to ka rinka bashi abubuwa na farillar rayuwa yadda ba zai je ya tambayi wani aje a jikunya ba ya dauko ba zai rinka kallon na wani maballantana ya zama idonsa yana kwaɗayi a kan wani amma kar ka sakalta shi ta yanda duk abin da yake so za ka bashi in dai kana so ya zama wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda a ce sakalci shi ya dace a yi wa wani saboda ana son sa waye kamata Allah ya fi sakaltawa a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya sakalta shi yanzu akwai wanda ya sha wahala ma irin nasa akwai abin da kake so ka fara gani a duniya ran da ka fara buɗe bude ido kamar iyayenka shi fa bai taba ganin babansa ba ko a hoto bai taba ganin sa ba wallahi bai sanya yake ba sai dai a kwatanta masa a ce da babanka yana kama da wani yana kama da wani amma ba zai taba iya ganewa ba tun yana cikin ciki babansa ya bar duniya sannan abu na biyu wanda ka fi so a duniya bayan mahaifinka mahaifanka shine ka samu ka ci moriyar mahaifiyarka a ce ka sha mamanta ta ɗauke ka ta goye ka ta yi maka irin waɗannan abu ya samu shi a wurin mahaifiyarsa tun yana ɗan ƙanƙani aka ɗauke shi aka shi cikin sahara mahaifiyar tana nan saboda al'adar su haka ake yi kuma da aka zo ɗaukanta aka ɗauke shi ba tare da wata girmamawa ba saboda ba a san waye shi ba domin in Allah ya tashi baya ba da satar amsa akan babba duk lokacin da Allah zai fito da wani babba to ba zai taɓa ba da likin da za a gane shi babba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ana neman wa zai karɓe shi waɗanda za su karɓi ne kowa in ta zo a ce maraya ne wa zai biya mu kuɗin kuɗin albashi a ah, ba ma son shi sai da halimatu sa'adiyya suka gama yawo a makka suka rasa wanda za su karba so ga a madadin su koma hannu banza shine ta ce a babu marayan nan zai mu lallaba ita ba ta san wa ta dauka ba wallahi ta dauki wanda yake kowa tsada a duniya ita ba ta san ta yi ta dauki babban kashi ba amma sai da dare yayi ta makara ta rasa kafin ta zo ta dauke shi ta ce mu je mu lallaba ta yiwu Allah ya sa mu amfana ka san dan wani haka ta je ta lallaba saboda tunanin in ba uban wa zai biya ta sannan yana cikin haka ya rinka shan wahala a can din ba daɗi yake ji ba sannan an gama an gama renonsa an dawo da shi wurin mahaifiyarsa a madadin ya tsaya ya dan takalfu a wurin mahaifiyarsa ya ɗan mora sai mahaifiyarta ce gagarin ku ta bar shi ita ba ya koma hannun kakansa inda zai mora ya samu ya ji daɗi zo sai ya samu goyon kaka sai kakan ma ya mutu ya koma ya girma a hannun baffansa ta yadda kuma babban shi ma yana da 'ya'ya ka tuna yaro ya girma a hannun uban wani kuma wasu suna nan shi annabi yusuf a nan babansa ai duka dai babansu ne ko to shi kuma nan ba ma babansa bane dan uwan babansa ne ya kike ji zai tashi ka san yara duk yadda ka musu tambiya wata rana sai wani ya kwafsa maka akan yaro in ka dauko maraya to haka ba wanzan, Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan abin tausayi duk a wannan lokacin an san waye wannan wallahi ba a san shi ba to haka Allah yake yi to shi annabi Yusuf alaihi salam anan Allah yana nuna mana cewa da babansa ya ce wa kazalika zalika ya ta bi rabbuka Allah zai zaɓe ka to fa daga nan aka fara tsuguno zama nan ba za a sake zama a huta ba ya ce mata ubangiji zai zaɓe ka to amma fa ina jin maka tsoron shan wahala saboda dole sai an sha wahala ake shan daɗi wannan wahalar dai yana tsoron kar ya zama daga gida ne za a fara shi yasa ce masa karka ga wa 'yan uwanka amma ya san dole sai an wahala kawai haka mu fahimta cewa dukkan ibtila'i da wahala kar ya taɓa sa ka karaya kuma in Allah ya ga dama wani zai ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara kaza ne ai abuwa sun fara bayyana sun fara a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kai shekara nawa arba'in ba kafin annabtan ta bayyana duk wannan lokacin fa cikin wahala ake aure ma da yayi auren mai ce kuma sana'arta kiwon awaki yake ba ana biyarsa yake kuntu ar'aha ala qararita li quraish yace da kiwon kiwon tumaki da awaki yake zuwa yana yi sai ana biyan sa dan albashi shi ba dan kasuwa bane shi ba dan wane ne ba da haka ya tashi daga baya ne ya samu aiki a gidan na na Khadija inda zai dan samu shi ma yana samun albashi mai dan kauri sallallahu alaihi wa sallam to haka shi nan annabi Yusuf alaihi salam yanzu kowa anan in an ce muka da waɗannan yaran da suka samu sakalci a wurin baban suna so ya kulu lakum wajihu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin da ka zamo su yanda suka ci boriyar gidan baban suka more suka yi wasan su da kuma shi ne je ja wahala wanda ka so ka zamo ga mu mana da ka zama daga zama annabi yusuf daga zama yan uwa annabi yusuf wanne ka fi so to amma in ka so ka zama yan ka zama annabi yusuf ka shirya zaka sha wahala irin nasa to ku sani cewa ba a taba shan wahala sai an sha ba a taba shan dadi sai an sha wahala darasin mu na gaba zai zama bayani ne akan mafarki da hukunce-hukuncen mafarki da kashe-kashen mafarki da yaya haƙiƙanin mafarki yake da kuma irin mafarkai irin wanda kuke jin labari da waɗanda ku kuke yi menene su wannan duka shine darasin da zai biyo wannan wannan shine zai zama cikin darasi na gobe in Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda na ce na gobe